Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5. Sai don amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to sai su daddangwale voa hausa.com Masu are assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku yau asabar uku ga watan disamba na shekarar 2016 ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc tare da mahmud lalo da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga mamu da kanun labarai amurka da rasha na duba sabbin hanyoyin da za su kawo ƙarshen rikici da ake yi a aleppo da ke syria. china ta nuna fushinta kan wata ganawa ta wayar talho da shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya yi da shugabar taiwan an shiga asabar ta shida a jere da jama'a ƙasar koriya ta kudu ke zanga-zangar neman shugaban ƙasar ta sauka a mulki to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa yau ne ranar da yau ne ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin nakasassu sai dai a najeriya da nijar nakasassun sun ce ba a kula da su ba muna fuskantar kalubale daban-daban. Rana ga kowa duk gajiyayye na jin daɗin ta. Tunda saboda mayan ba su kira mana ba shi an muhawari kaga mu mun kyare da mun kira taro. to haka kuma muna da rahoto daga ghana inda ake harama gudanar da zaɓe kana muna ɗauke da shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum amurka da rasha na duba sabbin hanyoyin da za su cimma matsayar da za ta kawo ƙarshen zangon tsawon wata guda da kwashe babu alamar samar da maslaha kan yadda za a kawo ƙarshen rikicin da ya dabaibaye birnin Aleppo na Siriya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ne ya bayyana hakan a ranar Juma'a. A cewar Kerry za a yi gwajin shawarwarin da aka bayar gabanin wata ganawa da jami'an diflomasiyan Amurka da Rasha za su yi a Geneva a mako mai zuwa. Kerry ya yi waɗannan kalame ne yayin da suka gabatar da wani taron manema labarai da takwaran aikinsu na Italiya a birnin Roma. Inda Kerry ya yi kiran masu ruwa da tsaki da su ci gaba da gudanar da ayyukan jin kai a birnin na Aleppo. bayan kuma wata ganawa da da takwaran aikinsa na rasha sage lavrov kerry ya ce ana fatan sabbin matakan da za a ɗauka za su kai ga samar da zaman tattaunawa tsakanin gwamnatin shugaba bashar al-assad da 'yan tawayen ƙasar batun zaman tattaunawa tsakanin gwamnatin ta siriya da 'yan tawayen ya citira duk da yunkurin da aka faro tun daga shekarar 2014 yau asabar china ta nuna korafinta kan ganawa ta waitalho da shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya yi da shugaban taiwan trump dai ya yi buris da tsarin diflomasiyan da aka kwashe kusan shekaru 40 amurka na tafiya a kansa ranar juma'a inda ya tsallake china ya kira shugaban taiwan shai wen tun a shekarar 1979 amurka ta yanke hudar diflomasiya da taiwan minista harkokin wajen china wanyi ya ce yana fatan wannan ganawa ta waya da trump ya yi da taiwan ba za ta janyo cikas a hudar diflomasiyyar da ke tsakanin china da amurka ba ya kamata a san cewa ƙasar china ƙasa ce ɗaya kuma taiwan wani yanki ne na ƙasar china in ji ministan harkokin wajen na china amma daga baya ya kwatanta lamarin a matsayin wata dabarar siyasa da taiwan ta yi amfani da shi trump dai ya sha suka dangane da kiran shugabar ta taiwan da yi amma wani sakon twitter da ya aike trump ya ce shugabar ta kira shi ne ta shi wannan samun nasara da ya a zaɓe a martanin da ta mayar fadar white house ta ce har yanzu tana kallon china ne a matsayin ƙasa guda to a wani rahoto mai nasaba da wannan shugaban philippines rodrigo duterte ya ce shugaban mai jiran gado donald trump ya kira shi ta wayar tarho inda ya mai a fatan alheri dangane da yakin da yake yi da masu safarar miyagun kwayoyi yakin da ya halaka mutane sama da dubu hudu tun daga watan yuli a cewar duterte trump ya yaba da yadda yake yaki da masu safarar muggan kwayoyi a matsayin philippines na kasa mai cin gashin kanta He was quite sensitive also to our uh, worry about drugs and uh, ya ce ya nuna damuwarsa kan matsalar amfani da miyagun kwayoyi ya kuma yi min fatan alheri kan wannan yaƙi da nake yi tare da nuna sha'awar ci gaba da hudu da ƙasashenmu a dai farkon shekarar nan ne duterte ya lashe zaben ƙasar ta philippines inda a lokacin yakin neman zabensa ya yi alkawarin kawar da masu safara da amfani da muggan kwayoyi The campaign against drug will continue to the last day of my term. I will not stop ya ce za mu ci gaba da yaƙi da masu amfani da muggan ƙwayoyi har zuwa ƙarshen na ba zan daina yaƙin ba har sai mun kawar da mai safarar muggan ƙwayoyi na ƙarshe tun bayan da ya karbi ragaman mulki a ƙasar ta philippines tars yake jefawa hukumomin washington baƙaƙen magana lamarin da ake ganin zai iya kawo cikas ga hudar diflomasiyya tsakanin ƙasashen biyu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jam'iyyun adawa a kore ta kudu sun shigar da kudurin tsige shugabar kasar park geun wacce ake zargin mulkinta na cike da abun fallasa a yau asabar aka gabatar da kudurin yayin da dubin dubatar 'yan kasar ta kore ta kudu suka yi dandazo a birnin seoul a asabar ta shida a jere inda jama'a kasar ke fita suna neman ta sauka daga mulki shi dai wannan kudiri na nema shugabar ta kore ta kudu ta sauka ya samu hannun 'yan majalisar wato sa hannun 'yan majalisar dokoki 171 daga cikin 'yan majalisu 300 a ranar juma'a mai zuwa ake sa ran za a kada kuri'a a majalisar sai dai jam'iyyun adawa na bukatar haɗin kan 'yan majalisa 28 a bangaren jam'iyya mai mulki domin samun kashi biyu cikin kashi uku idan har suna so su samu rinjaye sai dai babu tabbacin ko 'yan majalisar za su iya samun ƙuri'un takwarorinsu na jam'iyya mai mulki ana dai zargin shugaban ƙasar ta kore ta kudu ne da badakalar barin wata ƙawarta ta kud da kud tana katsalandan harkokin gwamnatin ƙasar inda wasu lokuta aka zarge ta da karban kudade a hannun wasu kamfanonin ƙasar wani babban jami'in diflomasiyan ƙasar iran ya yi allah wadai da kudurin da dokokin amurka ta amince da shi na ƙara tsawaita takunkumin da aka ba wa ƙasar minista harkokin wajen iran muhammad javad zarif ya gawa kafar yada labaran kasar cewa wannan mataki alama ce da ke nuna cewa gwamnatin amurka ba ta da tabbas a hulɗar da take yi da sauran kasashen duniya a ranar alhamis majalisar dattawan amurka ta kara tsawaita takunkumin zuwa shekaru goma lamarin da ya sa jami'an iran da dama suka zargi amurka da juya matsayin da aka cimma kan makamashin nukiliyar kasar. su dai jami'an iran suna nuna fushinsu ne domin ce a ce wasu an saba shirin da iran da sauran manyan kasashen duniya shida suka cimma dangane da takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya shi ma shugaban iran hassan rohani ya yi allah wadai da wannan mataki na tsawaita takunkumin da majalisar dokokin amurka ta wato ta kakaba kan iran labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu bude taskan rahotannin daga jihar adamawan najeriya inda wakilin sashen hausa sanusi adamu ya aiko mana da rahoton tunan ranar nakasassu Majalisar Dokoki ta Jihar Adamawa ta mika bangaren zattaswa dokar kafa hukumar kula da nakasassu domin neman amincewarta. Karkashin wannan dokar hukumar za ta ɗauki hakkin ilmantarwa game da samar da sana'o'i da kuma kare hakkokin nakasassu a jihar ta Adamawa. Wannan na zuwa ne kwanaki uku kan ranar tunawa da nakasassu da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar uku ga watan Disambar kowace shekara. Ko me ke hanzarin haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta ƙasa reshen jihar Adamawa adawar tambayar kenan da newa shugabanta comrade abubakar hosere a nan jihar adamawa muna fuskantar kalubale daban-daban kuma zamantakewan mu da mutane da kuma ainihin gine-gine da gwamnatoci tun daga gwamnatin tarayya har jiha har kananan hukumomi da makarantu suke yi ba tare da sun yi la'akari da yanayin rayuwar na kasassu musamman magura yanzu ka duba kamar state secretariat na adamawa wanda suka gina wannan state secretariat tunanin su gabaki ɗaya babu maganar na kasassu a cikin nan gaskiya ba karamin kalubale muke fuskanta a game da gine-gine a Najeriya baki daya. Na tambayi mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Adama kuma shugaban kwamitin yada labarai Honorable Sunday Peters ko me wannan sabuwar dokar ta kunsa kuma ta wace hanya za ta taba rayuwar nakasassu. Musa ya zama doka ne ko kuma ya zama kowane wuri ko a kasuwa ne ko a bank ko a ina ya kamata idan ana gini dole ne a sani a kan cewa fa akwai nakasassu ita wannan agency din ba za a yi ma gajiyayyu magana ta da gwamnati tana kan cewa ga hanyoyin da za a bi a zan taimaki gajiyayyu kuma wannan bot din a cikin mulki chairman din Allah ya ya zama mutum ne shi ma wanda yanda yana da nakasa na mutane biyu kuma a cikin wanda a ke su a board din a cikin zai aka mutane biyar a samu mutane uku da wani kasassu ne. Malama Salamatu Abdullahi ta yi mini bayanin irin kalubale da take fuskanta a matsayinta ta ya mace. Eh, gaskiya akwai shi rashin kafa din yana bukatan eh, wanda zai taimake ka kamar mutum yana da nakasa yana da irin wani trauma haka nan psychological trauma wanda abu kaɗan zai rinka bata mishi rai idan har mutum ko shi ba zai iya taimake shi haka nan ko wani abu ba sai ya ga kamar cewa dan shi na kashashen nan ne yasa ba a taimaka mishi ba malam ali adamu damilu shugaban hadaddiyar kungiyar nakasassu ta kasa reshen karamar hukumar yola ta arewa ya ce baya ga rashin adalci da nakasassu ke fuskanta a fagen siyasa akwai ta mu'amala da cibiyoyin kasuwanci da da kuma na tattalin arziki. Su waɗanda suka tsara kundin tsarin mulki na ƙasar nan sun tsara ba su manta da na ba. To, sai sabanin abin da yake a rubuce ake aiwatarwa a aiwace kamar atm shi ma atm mashin shi ma gaba ɗaya duka zan ce maka 99% ko 100% ma ba a tuna cewa akwai nakasassu rabon jihar adama ta karrama wannan rana ta nakasassu da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe tun shekarar 1992 yau shekaru biyar kenan kuma ko da na nemi in ji ta bakin sakataren dindindin na ma'aikatar kula da mata ta jihar adamawa malama mai sara Saratu Bello ta wayar salula da kuma ta saƙon karta kwana kan wannan lamarin ya cutura. Domin gode Sanusi Adamu. daga najeriya sai jamhuriyar nijar inda shi ma haruna mamman bako ya aiko mana da irin wannan rahoto na tunawa da ranar nakasassu kamar ko ina a fadin duniya a jamhuriyar nijar a yau ne ake sallatar ranar tunawa da gajiyayyu ta duniya abinda ya sa ministan da ke kula da bunƙasa rayuwar al'umma cewa da rakiyatu kristal jaku cewa tallafa ma gajiyayyu a cikin yanayi na matsanancin hali ya zama wajibi idan aka yi la'akari da yarjejeniyar da kasashen duniya suka rattaba ma hannu a ayarta mai lamba goma sha ɗaya haka ma gajiyayyu suna buƙatar kulawa da samun tallafi domin kawo nasu ƙoƙari wajen ci gaban ƙasa wannan ko domin a cimma manufofin wannan ƙarni. da réaliser les ODD. Sai dai a cewar gajiyayyun a garuruwa kamar irin garin birnin Kwanni ba su shirya wani buki ba a ranar yau ranar tunawa da su saboda ba wani tallafi da suke samu in ji magatakardan kungiyar gajiyayyu rashin birnin Kwanni Malam Ibrahim Isuhu. Rana ga kowa duk gajiyayye na jin daɗin ta tunda saboda mayan ba su kira mana ba shi an muhawa ne kaga mu ma mun kyare da mun kira taro. A mana jar sai sun yi magana in ba su yi magana ba mu ma ko ƙalaba mu cewa tunda suna muka saurari farko daga can sama aka taimako wa yanzu kuma taimakon babu babu taimakon shi an warkar ga mayan ma ba su yan magana saboda ko taimakon yanzu babu an bar taimaka shi an ka ga duk gajiyayyen ma ko kira reunion kai kacce akwai taro ba mai zuwa saboda an bar taimaka shi an yanzu an kacce musu akwai taro wannan ana kiran su ba mai zuwa saboda yanzu babu taimako sun bar gani ne kenan kana iya tara mutane mutane daga dubin yanzu da an zo an kace taro za a yi ba taimako suka dibi ba to babu shi gwamnati ba ta ce komai na kasan gwamnati kun babu wanne magana sannan sumai ya suna kokarin ba a ce musu komai ba to balle mu su ce mana balle mu faɗa mu wani abu baya To Allah ya kyauta daga batun da kasassu sai na siyasa a kasar Ghana inda ake shirin gudanar da zaben shugaban kasa cikin 'yan kwanaki kalilan kuma abokin aikinmu na sashen turanci Peter Clotty ya tambayi shugaban mutanen zango alhaji baba isa ina gasken cewa ana son a yi amfani da samarin zango domin tada zaune tsaye lokacin zaɓe ya irin maganar da ake cewa kamar in lokaci ya kai ana haya ana ɗaukar waɗansu a ba su kuɗi su je su yi ɓanna su je su yi fitina abu ne wanda yake an san yadda siyasa yake amma ni ana gani ko kansilin yana da wuya har yanzu a zo a ce ga wanga dan fatin siyasa ya shigo cikin unguwa yana raba kuɗi a je a yi bala'i amma mu kowa kamin wannan lokaci muna ma yaran mu kashe kashe da muna ce musu kamar kada ka yadda kada ka yadda wani ya zo ya yi amfani da kai saboda biyan bukatansa in an baka kuɗi ma in ma an baka in gaske an baka aka ba za ka yi fitina ka san inda za ka ka komo gida lafiya idanuwanka biyu da zaka da su ka komo da su hannayenka ka komo da su kafanka ka komo da su ka san kamar inda zaka na wani kuma ya shirya yana jiranka muhimman mutane na siya dare da rana ina sama da kuma suna ji abin da muke faɗi sai lokaci da ya kamata ya kai mu kanmu da matasanmu matasanmu mu yi kokari mu magance irin ra'ayi ba na gari ba ana ganin mu kamar mu yin da gari tsaye ne mu da zaune tsaye milin fitina mu kamar mun ganci wani amma lokaci da yawa abin da ake faɗi perception game da mu na ba haka nan bane domin to Allah ya kare har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka yanzu agogon mu anan ya ce karfe goma na safe da minti goma sha biyar ga kuma shirin mu na gaba Sakon farko ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau. Suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa, ku gawa shugaban kasar Gambia mai jiran gado cewa ya haɗa kai da shugaban ƙasa mai barin gado wato Yahaya Jami domin ba ya shawarwarin yadda zai gudanar da mulkin nasa. Duba da yadda Yahaya Jami ya gajiya ya ga yau a mulkin ƙasar. Gwamnatin ƙasar Brazil ina taya ki jimami da alhini bisa ga mutuwar wasu 'yan wasan ƙwallon ki har su 71. sakamakon haɗarin da jirgin saman da ya ɗauke su ya yi a ƙasar colombia daga shugaban ƙungiyar muryar jama'a haruna muhammad katsina ina kira ga mai girma gwamnan jihar kebbi sanata atiku bagudu da ya yi ƙoƙarin kyautawa malaman makarantun firamare sakandare da na gaba da sakandaren jihar domin sai da ruwan ciki ake jan rijiya daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi shi ko malam ruwan sa'idu gairi a jihar zamfara najeriya cewa yi hakika zaben james mattis a matsayin sakataren tsaron amurka da zababben shugaban ƙasar amurka wato donald trump ya yi bai zo mana da mamaki ba mu dai mu. allah ya sa zaben ya zama alheri ga al'ummar amurka da ma duniya baki ɗaya ga dukkan alamu demokuraɗiyya ta samu gindin zama a afirka ganin yadda shugaban ƙasar gambia yahaya jami ansa shan kaye bayan shekaru 22 yana kan karagar mulki kuma ganin cewa babu wani shugaban da ke kan mulki da ya taba faduwa zaɓe a ƙasarsa ta gambia da fatar duk wani shugaban afirka ko duniya baki ɗaya ya sha kaye zai koyi da haka sako daga sani mai lanje-lanje yalwa da hamza galadima birnin kebbi da malam ango malam makaranta ya wuri to a ci gaba da aiko takardu mu kuma za mu ci gaba da karantawa to madalla da fatan za a yi muna aikin gafara domin ko na'ura ce muka dangwala wani abu daban ita kuma ta taba muna wani abu daban yanzu ga shirinmu na gaba Masu mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na ansar tambayar masu mu da dama da ke son sanin tarihin abokin aikinmu Mahmud Lalo. Da kuma kashi na biyu na ansar tambayar masu sauraronmu mu suma da dama kan tarihin sabon shugaban cibiyar kula da ci gaban fasahar sadarwa ta Najeriya, Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami. To bari mu fara da kashi na ɗaya na ansar tambayar ɗimbu masu mu da ke son sanin tarihin abokin aikinmu Mahmud Lalo. Idan masu tambayar na saurare to ga Mahmud Lalo da kansa da ansar ku. To a Haji Ibrahim da farko zan ce na matukar farin ciki da har wasu za su zauna su ce suna so su san tarihi na wannan abin alfahari ne a gare ni matuka. to da farko idan waɗanda suka rubuta wannan tambayoyi suna sauraron wannan shiri a daidai wannan lokaci ni ainihi na an haife ni ne a garin jos ta arewa da ke jihar plateau hmm. a najeriya kenan hmm. a layin audi da ke gefen titin layin zana mahaifinmu mutumin karamar hukumar tofa ne daga unguwar kofa arewa babban gida a jihar kano muna da yawa a a gidanmu mu 41 ne ni ne watakila kafin ka je nan za su so su san a shekara ta nawa aka haife ka don watakila su yi lissafin ko kuma kai ka ce <laughs> shekaru kaza eh, eh wato an haife ni ne a shekarar 1977 ranar 11 ga watan oktoba lashaka amma kuma an ganka za a ɗauka wani ɗan yaro ne da haka saboda fuskar ka <laughs> To ci gaba da kana bayanin uh, yawa eh kamar da nake faɗa muna da yawa a wajen mahaifina mu 41 ne ni ne na goma a jerin 'ya'yan mahaifina mu takwas ne a wajen mahaifiyata mm. ni ne na hudu ita kanta mahaifiyata haife ta ne a garin Jos amma ainihin ta mutuniyar jihar jigawa ce duk da aka bangare aka cire ta daga jihar kano kenan mm. eh ka ji dan dai takaitattun tarihin yawa to sai kuma batun makaranta to ibrahim na fara karatun firamare na ne a makarantar al'iman mu ne zangon ɗalibai na farko da aka ɗiba a al'iman da take nan dogon dutse a karamar hukumar jos ta arewa inda aka ɗauke mu a shekarar 1983 muka fara karatu a wurin na kuma kammala a shekarar 1989 daga nan sai na samu gurbin karatu a makarantar koyar da kimiyya ta sakandare wato science toro da ke jihar bauchi amma kuma ta fi kusa da jihar plateau a nan na kwashe shekara ɗaya muna karatu ni da kanina bashir allah ya ji kanshi ya rasu e, to a lokacin da ya rasu ne mun yi aji zangon na wato na farko kenan jss allah mai rasuwa ni kuma na ce gaskiya ba zan iya koma ni kaɗai ba sai mahaifina ya canja min makaranta aka mai da ni jesus jos hmm. a nan jos da take fara gada kenan a shekarar 1991 kenan hmm. to ibrahim anan na kammala karatu na sakandare daga nan kuma na gama a shekara ta 1995 da na gama shekara ta 1997 sai na samu gurbin karatu na nazarin wato halayya dan adam amma a matakin diploma hmm. a jami'ar bayero to mun fara karatu a wannan shekarar muka kammala a shekarar 1999 biyu kuma sai na samu gurbin karatu a sashen da ake nazarin wato aikin jarida a nan bayero university, uh, university kenan take jihar kano shi ma ita ma diploman da na yi mm. a jami'ar bayero ne eh, mm. na yi a shekara ta 2000 da na kammala kenan a shekara ta 2000 mun fara karatun wato nazarin aikin shi jaridar ne a shekara ta dubu biyu daidai mun kammala kuma a dubu biyu da biyar hmm. ikon allah kuma sai aka turo ni jihar plateau na yi hmm. aikin bautar ƙasa a shekara ta dubu biyu da shida hmm. bayan na kammala sai kuma na dan zauna haka na dan wani lokaci a gida bana aiki na da kan neman aiki to amma a shekara ta dubu biyu da takwas ne allah ya taimake ni na samu na fara aikin jarida da kamfanin uh, media trust waɗanda suke wallafa jaridar daily trust da aminiya da kuma tambari kenan a wannan shekara na fara aikin jarida a oh. uh, wannan lokaci kenan oh. to watakila kuma za su so su san yaushe ka fara aiki a gidan rediyo na fara aikin rediyo ne a shekara ta 2012 a gidan rediyon faransa arafa kenan da su mm. suke watsa labarai da hausa eh, a shekarar na koma can jihar lagos da ke kudancin najeriya na fara aiki da su kuma na kwashe shekaru kusan biyu da rabi ina tare da su har zuwa shekara ta da hudu mm. a wannan shekarar ce na gurbin daukan ma'aikata a gidan rediyon bbc da suke watsa labaran su ma da hausa mm. na aikata kaduna na je na interview allah ya taimake ne nasara na koma can bbc ofishinsu da ke abuja a muna watsa labarai da hausa to ana nan ana nan dai ban zama na a bbc kamar yadda allah ya kaddara bai jima sosai ba sai na sami gurbin aika takarduna zuwa nan sashen hausa na murya amurka a shekara ta 2000 da wato tun 2013 ne ko hudu ne ba zan na manta ta maimai mm. na aiko da takarduna amma kuma ikon Allah sai na BBC da na nema a baya sai ya fara fitowa eh to ina kan aikin BBC ne kuma to sai kuma nan din aka ce min na zo gashi jarba da ni da takardu da na aiko hmm. ah, na samu nasara an zo zan fara aiki to a lokacin na bar BBC din na taho nan a shekara ta 2015 hmm. bara kenan a ah, watan Fabrairu ta kamar mai ranar 21 ga watan Fabrairu na iso nan Amurka kaji yadda abin ke. Hmm. Wato dai Malam Lalo kusan ko ina ka dan tattaba eh to a kusan iya cewa haka in kai la'akari da cewa na taɓa ɓangaren aikin jarida da ake yi na rubuce na zibe mm. ga shi kuma na zo arafai na zo bbc kuma a gidan rediyon ma kusan kowane gidan rediyo na hausa na ƙasa da ƙasa ka ɗan ka dai ɗan taɓa wani abu. Na dan tsakura ko eh, ina na ɗan. In kai nan ka ruga nan kai eh. wato dai kana da sanayya game da aikin jarida dai eh. alhamdulillah. Alhamdulillah. To sai kuma kashi na biyu na ansar masu sauraron mu su ma da daman gaske da ke son sanin tarihin Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami. sabon shugaban cibiyar kula da ci gaban fasahar sadarwa ta Najeriya NITDA idan masu tambayar na saurare Ga ci gaban ku da wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samo daga dakta. Bayan na zo na kammala fiji da dawo na aiki shekara ɗaya da kusan da rabi ina karantarwa a jami'a ta tarayya da ke Bauchi amma su daga Madina suna ta mun email mun yi exchanging email da su ba zai gaza wannan tsakani kamar sau goma sha ba suna jira na har aka yi semester farko ana jira na aka ban course ban zo ba ne karba ya kammala aka shiga sakan semester abu da ya ci tira addu'in na ce musu to ga nan ina tafe bil hakika dukkan kauna da za a nuna mutum a karrama masa jami'ar musulunci ta Madina wannan sun nuna mini don idan ka ce a tarihi a nuna maka ɗan Najeriya da ke da fasfot ɗin Najeriya ɗan Najeriya da yake da passport din Najeriya da aka dauke shi a matsayin malami ba wai ya je dalibi a bashi course ya karantar ba wanda wannan ko ina ana wannan ka je kana feji a ce dan rike course amma ka kai malami ka kai assistant professor ko associate professor ko professor a dauki dan Najeriya a ce zo ka karantar zai wahala ka samu wani mutum da aka masa wannan gata din yana da matukar wahala ni dai abin da vice chancellor jami'ar ce ba su taba yi wa dan Najeriya abin da suka min na karamawa ba Allah yake yin ababuwa nasa na dauki wannan a matsayin wani abu ne da Allah ya jarrabe ni Allah ya sa na ci wannan jarrabawa da wannan yasa ba na yi sha'awa abin tun da aka ce yanzu in taimaka na tafi ba kuma wai na bar Najeriya duka bane yadda yan uwa ke ta damuwa na je can na bada guduma ne iya gwargwadon abin da Allah ya kaddara don da na so fara magana su zuwa shi suke so in bada guduma mun yi agreement na farko na time din da za su zan yi musu da suka dan ji dadin aikin nawa dab da zan tafi hutun sai aka mun takarda ce a jami'a ta amince in tafi a lokacin ba an ƙara lokacin ba so kawai takardan ba na aka yi ba a nemi izina ba cewa an ƙara mun zama na aure so alhamdulillah har dai taho ban yi reply ba dai na karbi takardan na ce musu to bari in je gida din amma dai ban ba su amsa ba amma dai jin dadin aikin suka ce sun ma ƙara mun zama na ata <laughs> na'am yawancin masu sauraron ka kake bayani kaka yi masa ma misali da abin da yake kusa da shi shin wannan koyansa kai ne ko kuma dai kyauta ne daga Allah Ubangiji wato malam Abdul abdulhab gaskiya da mutane suke gamsuwa da bayanin wani lokacin na kwanta har kuka ina yi saboda irin sakonni da nake samu ta waya ne a buga ta text message ne ta wasiƙa a rubuce ne daga jihohi da yawa inda suke da musulmai da masu jin hausa wato irin abubuwan da nake samu ne da suke appreciate wala lokaci har kuka yana sani sai dai kawai mu roki Allah Allah ya sa mu ci jarrabawan da yake mana gaskiyar magana ba zan iya ce maka ga inda na koya ba da yawa sukan yaba in an san ce to ni ina na zauna na koya na san dai ina malamin makaranta kuma mutum yayi courses na education to ko wurin da na je din lokacin da nake course na karantarwa a UK din gaskiya da na shiga course na certificate akan karantarwa ni ne na daya a turai din sai a kasance da mu mako mai zuwa yanzu a madadin dr isa fantami da mahmud lalo da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu ni naku ibrahim ka almasi garba ke cewa a kasance lafiya lau to madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma nan kara a takaice. amurka da rasha na duba sabbin hanyoyin da za su cimma matsayar da za ta kawo ƙarshen zangon tsawon wata guda da akwashe babu alamun samar da maslaha kan yadda za a kawo ƙarshen rikicin da ya dabaibaye birnin aleppo na syria sakataren harkokin wajen amurka john kerry ne bayyana hakan a ranar juma'a a cewar kerry za a iya gwajin shawarwarin da aka bayar gabanin wata ganawa da jami'an diplomasiyyar amurka da rasha za su yi a geneva a mako mai zuwa yau asabar china ta nuna korafinta kan ganawa ta wayar talho da shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya yi da shugabar taiwan trump dai ya yi biris da tsarin diflomasiyyar da aka kwace kusan shekaru 40 amurka na tafiya a kansa ranar juma'a inda ya tsallake china ya kira shugabar ta taiwan tun a shekarar 1979 amurka ta yanke hudar diflomasiyya da taiwan to a wani rahoto mai nasaba da wannan shugaban philippines rodrigo duterte ya ce shugaba mai jiran gado donald trump ya kira shi ta white talho inda ya yi mai fatan alheri dangane da yakin da yake da masu safarar miyagun kwayoyi yakin da ya halaka mutane sama da dubu hudu tun daga watan yuli a cewar duterte trump ya yaba da yadda yake yaƙi da masu safarar muggan kwayoyi a matsayin philippines na ƙasa mai cin gashin kanta jami'in adawa a koriya ta kudu sun shigar da kudurin tsige shugaban kasar park geun wacce ake zargin mulkinta na cike da abin fallasa a yi wasabar aka gabatar da kudurin yayin da dubin dubatar 'yan kasar ta koriya ta kudu suka yi dandazo a birnin seoul a asabar ta shida a jere inda jama'a kasar ke fita suna neman ta sauka daga mukaminta shi dai wannan kuduri na nema shugabar ta koriya ta kudu ta sauka ya samu sa hannun 'yan majalisar dokoki 171 daga cikin 'yan majalisa 300 a ranar juma'a mai zuwa ake sa ran za a kada kuri'a a majalisar sai dai jam'iyyun adawa na buƙatar haɗin kan 'yan majalisa 28 a bangaren jam'iyya mai mulki to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu taya muhammad abubakar baba murna auren ɗiyarsa nafisa abubakar baba da angonta muhammad kabir husaini wanda aka ɗaura yau a garin kwantagora kuma ga dubin gaisuwa da fatan alheri ga ali zaki da rabiu da abubakar yalo manaja dukansu ma'aikata a kamfanin buwa da ke ikon najeriya yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman mahmud lalo da ya taya ni gabatarwa sai cubahiro jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu martin ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da yamma mun dawo muku da wani sabon shiri